barxama ba mi bergetam ci Sénégal booba bis ñëpp yem nañu ci Sidi Barham xanaa xamuñ yàlla ko tànn Sidi Barham def ko muy bàyyi ruuxu yi fii ci àddina Sidi Barham Sidi Barham ñas Sidi Barham Sidi Barham gëm leen ne kii ay wiram du neen Sidi Barham Sidi Barham ñas سيدي برحم سيدي برحم قم اي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tuna mata ce kin yi tunanin mafarkinki da kika yi sai ta ce kwarai na tuna amma har yanzu ban gano sauran ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita to shikenan bayan an haifi imamul hussein sai ita ummul fad dama mun gaya muku annabi yana nan bai je ko ina ba saboda yana so ya ga lafiyar ita sai da fadima da kuma jikan nashi mai albarka sai ta ɗauko jariri ta kawo ma'aiki sallallahu alaihi sallama ta ce da na shigo na same shi yana zaune sai na ɗora masa a kan cinyarsa da annabi ya ɗauke shi ni kuma sai na juya ina juya sai na ji wani abu kamar ya tsikare ni sai na waigo ina waigowa sai na ga ashe annabi ne yake kuka yana kallon sa akan cinyarsa yana kuka da na ga manzo sallallahu alaihi yana kuka sai na dawo sai na ce bi abi anta wa ummi ya rasulullahi ma yubkika uwata da ubana fansa gare ka ya ma'aikin Allah me yasa ka kuka kai da zaka yi farin ciki sai annabi alaihi salatu wassalam sai ce zan tuna miki mafarkin da kika ja a jibrilu alaihi salam fa akhbarani anna ummati sataktul ibni haza malaika jibrilu ya zo ya gaya min cewa al'ummata wanda nake kiran su zuwa ga Allah ba dare ba rana ba wahalar da ban sha ba dan in shiryar da su amma su za su kashe min dan nan nawa wa atani bi turbatin min turbatin hamra min turbati hil hamra mala'ika jibril ya zo min da turbaya daga turbayar wurin da za a kashe shi ƙasar ta yi ja kamar an jika ta da jini imam bagawi ya rawaito da sanadinsa sanadin yana ɗaukaka izuwa ga ummu salma cewa musalma ta ce mala'ika jibrilu ya kasance ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so a bar shi da shi bai so kowa ya shigo a samu wanda zai zauna a wurin koyaya a samu wanda zai zauna a wurin shikenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a kama yara kar a basu su su shigo inda yake sai da ummu salma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi yana daki yana gana da mala'ika jibrilu ban sani ba ashe imamul husain ya kufce ya rarrafa kawai sai fada dakin da annabi yake yana shiga dakin sai annabi ya taso ya dauke shi ya rungume shi yana na jikin shi ni kuma da aka bani kiwonsa na duba ban gan shi ba sai na fahimci cewa ɗakin da annabi ya ce kar a shiga nan ya shigo sai na tashi sai na shiga ina zuwa sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan cinyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora shi akan cinyarsa sai mala'ika jibrilu sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atuhibbuhu ya muhammad kana son shi ne ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce na'am kwarai ko ina san shi ina san shi sosai sai mala'ika jibril ya ce inna ummatuka sataqtuluhu al'umman ka za su kashe shi inna ummataka sataqtuluhu al'umman ka za su kashe shi wa in shi ita araituka turbatal ardin lati yuqtalu fiha in ma kana so zan nuna ma ƙasar da za a kashe shi a cikinta ta ce sun ma ba basaɗa jana'ahu ilal ardi wa arahu ardan yuqalu laha karbala sai mala'ika jibril ya shimfiɗa fuka-fukansa sai ya nuna wa manzo sallallahu da za a Imam Hussein zai yi shahada a cikinta ana kiranta Karbala ƙasa ce wato wadda take ja kamar an jika ta da jini tana nan a gangaren kasar iraki tana waje da kufa wato daga wajen garin kufa to a wannan wuri ne manya da yawa suke zuwa ziyara shehin mushe ibrahim allah ya kara mar yadda ya je wannan wuri karbala ya ziyarci imamul hussein har ya yi baituka a wurin yana cewa lada karbala zurtul husaina tawassulan liwalidihil arba minallahi allahi ɗalib لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وذا أحمد دا عنك معنا من كذا هرما من طه هذا المواهب لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إله إلا الله وذا أحمد عنك كمعنا وهتيما كذا هرما من تها هذو المواهب لذاك تراني كدا كفت ببابه فمنه ينال الآلام المطالب إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لدى قصر كسرى قد ذاكرت محمدا فأرقني ذكري به بغداد آئبا لا إله إلا الله الله إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ثوى فيه سلمان وغادر هرمز وقد مزقوا أعلاما هو الكتائب لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا دا كربلا زرت الحسين توسلا لوالده الأرض من الله طالبا دا كربلا زرت الحسين توسلا لوالده الأرض من الله طالبا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Allah. إله إلا الله لا كربا كربلا زرته سينة توسل لوالديه الأرض من الله طالبا علي أبي السبتين ليس محمد بصارمه الشمس أنهي المصائب لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله دا كربلا زرت الحسين توسلا لوالديه الأرض من الله الله دا كربلا زرت الحسين توسلا الله دا كربلا لا زرته سينته الله لوالديه الأرض من الله طالبا علي أبي السبطين ليس محمد في صارمه السمسمي أنهي المصائب لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتى رواية أم سلمة تشي إمام الحسين lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake gana da jibrilu ya hana kowa ya shiga ya ce mu tsare yara kar mu basu su shigo ban sani ba hankali na yana wani wuri ashe imamul husaini ya tashi ya shiga ɗaki yana shiga ni kuma na biyo shi in kama shi sai naga annabi ya firgita da ya gan shi sai naga manzo Allah ya razana haka sai ummu salma ta ce sai na ce malaka ya rasulullah ya rasulullahi lafiya ga ka razana haka ka tsorata da ganin shi ya shigo sai annabi alaihi salatu wassalam sai ce ba shigowarsa ce ta razana inna jibril alaihi salamu akhbarani anna ibni haza yuktal mala'ika jibrili ne ya bani labari cewa dan nan nawa da ya shigo yanzu kashe shi zai wa annahu ishtadda ghadabullahi azza wa jalla ala man qatalahu kuma hakika fushin Allah ya tsananta a bisa wanda duk i kashe shi a wata riwaya ta ce da hala Alayyar baitan malakun lam yadkhul alayya qablaha tace annabi alayhi salatu wassalam cewa yayi hakika musalma wani mala'ika ne shigo ɗakin nan tun da yake bai taɓa sakkowa duniya ba ni ma ban taɓa ganin shi ba farkon zuwansa kenan faƙalali sai ice da ni inna ibnaka haza husainun maktulun dan nan naka husain za a kashe shi wa in shi ita a raituka min turbatil ardin lati yuqtalu fiha ko yuqtalu biha idan kana so zan nuna maka turbayar da za a kashe shi cikinta shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi ce fa karje turbatan hamra daga nan sai ya fito da turbaya jajir kamar an jikata da jini to yan uwa wato idan muna lura da kyau za mu ga girman mu'ujizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girman matsayin Imamul Hussein domin annabi ya ba da labarin za a kashe shi tun kafin lokacin da shekaru da dama kuma har ma ya faɗi garin da wurin kuma abin da ya tashi zuwa ya zo daidai da yadda annabi ya faɗi domin cewa ya yi inna mala'ika jibril ya gaya min inna ummataka sataqatulu ibnaka haza bi ardin yuqalu laha karbala bi ardin yuqalu laha karbala al'ummanka za su kashe ɗannan naka a wata ƙasa da ake kiranta karbun wa bala'un wannan babban masifa ce amma kuma ƙarin daraja ne da martaba da ɗaukakan matsayi a wurin shi imamul hussein su kuma waɗanda suka yi aikin da mataimakansu wato wani irin ƙasƙanci ne da tsinuwa da taɓewa daga allah tabaraka wa ta'ala ya samu ke cewa ayyuhal qatilu na jahalan husaina abshiru bil azabi wat tankili ayyuhal qatilu na jahalan husaina abshuru bil azabi wat tankili kullu ahli samai tad'u alaykum min nabiyyin wa malikin wa qabili qad lu'intum ala lisan min daud wa musa wa hamilil injili yan uwa wannan babban abu ne kwarai a tarihin musulunci ba a taɓa ganin bala'i da masifa irin wannan abin da ya faru a wannan rana musulunci bai taɓa ganin bala'i da masifa kamar sa ba an ga abubuwa da dama amma irin wannan na imamul hussain ba a taɓa ganinsa ba ya yi shahada ne a wannan rana ta ashura kuma a ranar juma'a ranar juma'a kuma ranar ashura wato goma ga watan almuharram wanda ya daidai da ranar da za a yi tashin alkiyama an sani cewa ranar juma'a za a yi tashin alkiyama kuma ranar juma'a a ranar ashura za a yi tashin alkiyama imamul hussein salam da iyalan gidansa za su zo da rigunan da suka yi shahada a ciki an musu kwalliya an musu ado su kuma waɗanda suka aikata abin za a zo da su a ɗaɗɗaure cikin sarƙoƙi na wuta ana azabtar da su wannan rana da imamul hussein salam ya yi shahada cikinta rana ce daga cikin ranakun ubangiji wadda allah ya ce a tunatar da mu ita wa zakirhum bi ayyamillah abin da ya faru bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar Siddiqu Allah ya kara mar yadda ya gaje shi ya zama khalifa bayansa sayyidina Umar al-Faruq Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa bayansa sayyidina Usmanu Zunnuraini Allah ya kara mar yadda ya zama khalifa bayansa al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa bayan sayyidina ali al hassan ya zama khalifa sai fitintunu da kulle-kulle da makirci yi yawa shi ko mutum ne mai haƙuri mai sanyin hali mai son zaman lafiya sai ya mai da al'amarin wurin ma'auya ya ce bismillah kai gashi amma wannan bai sa an kyale imamul hassan ba sai da har aka samar guba a cikin abinci shahada imamul hussein ya yi ya gaya masa ya ƙi gaya masa saboda kar fitina ta tashi bayan shi to bayansa bayan ma'awiya lokacin da ma'awiya zai rasu sai ya ayyana ɗansa ya zido a matsayin khalifa sai sahabbai suka ce ba su yadda ba ai abin ba gado ba ne ba kayan mulki ba ne to haka dai ana ta tattaunawa kus har ma'auya ya rasu to da ya rasu yazidu ɗansa la'anatullahi alaihi ya hau gadon mulki yana hawa gadon mulki farkon abin da ya fara yi sai ya aika ya ce a walidu ɗan utba ka tafi madina ka je ka karɓo mun mubaya'ar imamul hussein da abdullahi dan zubair da ya zo ya zo da daddare ya same su ya ce yazidu ya aiko ni ku yi masa mubaya sai suka ce misluna layu baya a sirra manyan mutane irinmu ba sa yin mubaya da daddare ba sa yin haka walakin na a alaru usin nasi iza asbahana ku bari gari ya waye za mu masa mubaya a agaban mutane idan gari ya waye to suna tafiya sai imamul hussein ya shirya kayansa kawai da ya shirya kayansa sai ya tafi rauban manzo Allah sallallahu alaihi ya je ya gaida kakansa suka tattauna abinda suka tattauna daga nan ya tashi ya tafi wurin babarsa sai da fatimatu zara ita ma a raubarta ya je ya gaishe ta suka tattauna abin da suka tattauna daga nan ya wuce baki'a ya je wurin ɗan uwansa imamul hassan shi ma a kabarinsa ya je ya gaishe shi suka tattauna abin da suka tattauna suka yi bankwana a cikin daren imamul hussein ya bar madina ya samma maka ita yin maka wannan abu ya faru ne a daren lahadi kwana biyu ya rage watan rajab ya kama ya tafi ya zauna a makka sha'ban ramadan shawwal zulkada to a cikin watan zulkada imamul hussein ya fito a cikin watan zulhijja imamul hussein ya fito a ranar tarwiyya a ranar tarwiyya ba shi wuri mana ga su malam nasiru ya fito a ranar tarwiyya, wato takwas ga watan zulhijja imamul hussein ya bar garin makka ya tasamma kufa dalilin tafiyarsa kufa mutanen kufa sun ta aiko masa da wasiƙu da takardu cewa sun masa mubaya'a kuma takaddun suna ta zuwa masa ta ɓangaren ɗan amminsa baffansa wato muslim ibn aqil suna ta zuwa masa ta ɓangaren su mutanen kufa ɗin to sai imamul hussein sai ta da ɗan baffansa muslimu ɗan aqilu ɗan abi ɗalib sai ce ka je ka karɓan mun mu baya asu ka ce da su nima ina tahowa ya taho ya zo ya iske kusan mutum dubu goma sha takwas sun sallama wa imamul hussein sun masa mubaya suka dinga rantsuwa da alkur'ani suka dinga rantsuwa da ka'aba ɗakin allah cewa wallahi za su taimaki imamul hussain da rayuwarsu da dukiyarsu sun ba shi ransu sun ba shi dukiyarsu shi kuma musulmi dan aqil ya yi farin ciki sai ya aika wa imamul hussein ya ce ai ba abin da ya rage ka taho kawai kun sa a lokacin ba waya shi kuma ya riga ya taho ashe an shirya gatas zare akwai munafukai waɗanda aka ba su kuɗi suna shige-shige duk inda zo ga taron jama'a suna shiga wurin su ga mai aiki sai labari ya kawo wurin wannan tsinanne la'ananne shine ubaidillahi dan ziyadin ubaidillahi dan ziyad la'anatullahi alaihi shine gwamnan basra wanda ya yazidu ya kafa a wurin sai aka gaya masa ai ga abin da mutanen kufa suke shiryawa kaji kaji kaji kaji musulmi dan akili ya zo ya tara mutane yanzu sun kai dubu goma sha takwas labari ya same su cewa imamul hussein yana kan hanya shi ma ya taho shikenan sai aika wa yazidu ya gaya mai kaji kaji abin da ke faru sai ce to shikenan da ba ba basra na baka ba kai ne sarki a basra ko to yanzu na baka kufa kai ne gwamnan kufa je kai abin da ya dace ka sa abin da ya dace shi ne abin da kuka ga ya faru nan shikenan ubaidillahi dan ziyadin wanda dama duniya ta san shi tun a zamanin shege ne dan zinin kowa ya sani shi yasa duk aikin rashin mutunci idan zide yana so a sai ibada wurin shi ubaidillahi dan ziyadin saboda shi yana dan jin nauyi da kunya ya fito fili ya wani abu haka irin wannan yana jin kunya to amma wannan mara kunya ne dama akan titi aka haife shi kenan sai ya taho gashi kuma ya ji an bashi shine gwamnan kufa da ya zo sai ya tara mutane ya tara manyan gari ya fara bincikensu farko da ya zo kuɗi ya fara rabawa ka san kana so ka yi ɓanna ka raba kuɗi yanzu yanzu mutanen kirki sai su jirkita ba hankali sai ka ga mutumin da ka gan shi mutum mai hankali na tsatse zai ga zan munafiki saboda shi ma ya karba yasa ba a san malamin kirki ya ga ana raba kuɗi bai san me hikimar raba kuɗin bai sa hannu ya karba sai an gama raba kuɗin kaci sai a ya muku waɗansu dokoki waɗanda dole ku bi shikenan ya tara mutane ya raba musu kuɗi kuma ya musu huɗuba. ba ya hure musu kunne ya ba su tsoro ya ce duk wanda aka kama cewa an gan shi da musulmi dan aƙilu to za a cire mai kai a take auren ya fara kashe waɗansu tukuna aka kashe waɗansu kowa na kallo sai tsoro ya cika zuciyar mutane to take waɗanda suka dinga aika da wasiƙu sun wa imamul husaini mubaya suka dinga guduwa suna ja da baya kamun ka ankara mutum dubu goma sha takwas ɗin ya watsa su da sun watsi sun manta alkawari da rantsuwar da suka yi daga nan sai ya fara neman musulmi dan akilu a gidan waye sauka ya raba kuɗi mai yawa sai aka fara kamai labari duk inda aka ce yana wurin an je sai aka baya gidan sai wata mata ta ce ya zo gidanta ya ɓoye a gidan sai shi ubaidillahi dan ziyadin sai ya sa kuɗi mai yawa duk wanda ya ba da labarin ya ga musulmi ɗan ake to matar tana da ɗa bai da sana'a kuma yana shaye-shaye kawai wata rana ya zo gai gaida shi sai kawai ya ga musulmi a gida mahaifiyar ta ja kunnen shi ta yi masa kasheji amma yana fita ya je faɗa kenan aka zo aka kama musulmi ɗan aƙil aka tara jama'ar kufa aka ɗora shi a saman bini mutane na kallo aka datse wuyansa aka jeho gangan jikin shi ƙasa wannan duka ana yi don a ba mutane tsoro a lokaci daga nan waɗanda suke da ra'ayin imamul hussein sai suka fara ja baya suka fara ja baya suka fara ja baya mawaƙi yana wasu baituka guda biyu yake cewa wai liya hajatun ƙilal husainu daminuha liya hajatun ƙilal husainu baminuha fa ujibtu kad wajaba wa hana qada'uha falahu ladal jaddil karimi makanatun wa bi jaddihi indal ilahi Imam imamul husain alayhi salam ya fito daga garin makka ya tasamma iraki kuma kamar yadda muka gaya muku a lokacin ba waya balle ai maza ai masa waya a ce kalla ka koma kaji kaji abu ya saki da ya tashi fitowa sai ya fito da matan shi da 'ya'yan cikin shi da 'ya'yan dan uwansa imamul hasan da 'yan uwansa 'ya'yan na ali waɗanda ba 'ya'yan da fatimatu zahra alaihi salam kun san bayan wafatin sayyida fatima sayyidina ali ya auri wata mata amma sanda take da rai bai mata kishiya ba to sai taho da su sannan ya taho da 'ya'yan akilu da 'ya'yan musulmi ɗan da 'ya'yan akilu 'yan uwan musulmi da kuma 'ya'yan ja'afar duka waɗannan 'yan uwan na ali ne karamar lawa huwar da Allah ta'ala duk ya taho da su sai da aka yi nisa sai ya samu labari lamari fa ya saki kuma an riga an zo karbala waɗanda ya taho da su wannan wuri sun taho su tamanin da biyu ne amma saboda tsabar ƙin Allah da aka ta yi turo musu sojoji aka turo soja dubu hudu da Allah yaya mutum tamanin da biyu za su yi da soja dubu hudu ko soja dubu ma ya za su yi da su sai aka turo sojoji mayaka dubu hudu kuma abin mamaki a cikinsu har da waɗanda ma sun rubuta wasiƙa sun aika mai ka zo mun maka mu baya saboda cin amana da yaudara ya ce ba ku kuka neme ni ba ku ce nan suka fara inda inda inda inda sai ya ce to kunga in ba kwa ƙaunar zuwa ta ku bar ni in koma inda na fito to a nan shi shugaban sojojin komanda sai ya ce ba laifi shi ne umar ibn sa'ad saboda babansa babban mutum ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin duniya ya ruɗe shi tsiya da tsinuwar Allah suka tabbata a kan shi don babansa shine sa'adun mu abi waqqas da ya ji haka suna girmama imamul hussein don suna gani duk sun girmama shi don sun san matsayin shi a wurin Allah amma wancan matsiyacin ɗan zinan shi wannan a ubaidillahi ibn ziyad shi ba ruwan shi ka san in ga mutum yana girmama ka don kana da daraja in ka bibiya ka ga shi ma iyayensa suna da daraja to wannan darajar ta sake ganin naka amma dan matsiyata ko me kake da shi shi bai gani zai keta alfarmarka kawai sai ce ina ai shi bai yadda ba ba inda imamul hussein zai koma kawai sai aika da wasiƙa zuwa ga mai gidan shi yazidu dan ma'auya kaji kaji kaji sai ce kar ku bar ku takure shi ya mana mubaya'a Ike ne sai suka ce wai sam Imamul Husaini ba zai tafi ba sai dai idan zai wa Yazidu a dan Ma'awiya baya To anan ne fa Imamul Husaini ya ce wa ne mutum. Kun manta ne? Ni fa jikan manzan Allah ne. Sallallahu Alaihi wasallama shi kuma jikan Abu Sufyan ne. Ni fa jikan na na Khadija ne. Shi kuwa jikan Hindu ne. Ni fa dan ali ibn abi dalib ne sayyidul arab shi kuma dan ma'awiya ne ni fa dan sayyida Fatima ne sayyidatu nisa'il alamina wace ce baba shi ni fa ni ne annabi ya ce sayyidu Shabab ahlil janna wane ne yazidu da ni zan yi masa mubaya in za ku bar ni ku bar ni in tafi kawai to ashe abin da suke so su ji kenan daga nan sai suka fara ya ƙasa sai yaƙi ya fara suka hana shi ruwa kwana uku ga yara ƙanana ga mata yara na ta kuka ba ba su ruwa ga yara ga mata suka dinga ya ƙasa suka dinga yaƙan sahabbansa da kuma iyalan gidansa suka kashe yara ƙanana har sai da aka kashe mutum saba'in da biyu saura mutum nawa saura goma a cikinsu an kashe mutum saba'in da biyu imamul husaini ya saura shi kadai daga shi sai yara ƙanana sai kuma bukka yana tsaye cikin makiya yana yaƙi kai ka ce zaki ne a tsakanin karnuka in ya kai ba ranar sai dai ka ga gawawaki in ya kai nan sai dai ka ga gawawaki to mutum dubu hudu kaga abin da yawa haka ake ta yi haka ake ta yi haka ake ta yi can sai suka fara kaiwa bukkar da mata ke ciki farmaki da yara ƙanana jikokinsa da 'ya'yansa to a nan ne imamul hussein ya yi wani irin kururuwa yake cewa wai hakun ya shi a shaitan كفوا سفهاءكم عن التعرض للنساء والأطفال فإنهم لم يقاتلوا كي تنكو يا كو جماعة الشيطان ku kame wawayen cikinku waɗanda ba su san alfarmanmu ba wanda suka san darajanmu a cikinku su gaya ma wanda ba su san su ba mu jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kakanmu ya kawo addinin musulunci kakanmu ne ya zo da alkur'ani ku gaya ma wanda ba san wannan ba to shikenan sai kowa ya ja baya domin da ake yakin ba wanda ya iya tinkara imamul hussein kowa tsoro yake ji ba wanda ya iya zuwa kusa da shi har aka gama kashe mutanensa sai aka yi cirko-cirko kwarjinin annabta yana tasowa a fuskar shi kowa yana cewa kai ba wanda zai iya matsa kusa da shi kowa yana cewa kai tun ya matsa kusa da shi tsautsayi ya sa ka same shi da wani abin nan tarihi ya rubuta kai ka kashe shi kai malam ba kowa yana ja baya sai wancan shegen dan zina tsinanne wanda Allah ya tsine mar albarka shine Shimru ibnu ziljaushan la'anatullahi alaihi sai ƙara ya ɗaga muryarsa ya ce da su ma za ta taziru na bin rajul uktulu da kuke jira da mutumin me yake gaya muku ne ku kashe shi mana shi kenan waɗannan karnukan masu neman ƙashin da za su gwaguya a duniya sai suka tasan masa suka kewaye shi suna yaƙarsa yana yaƙarsu dama da hagu gaba da baya har sai da suka gajiyar da shi suka yi masa raunuka da dama a cikin jikinsa har wani matsiyaci ya jefe shi da mashi ya same shi yana kan doki ya faɗo ƙasa shi ne mawaƙi ke cewa ma za ta ƙulu na in ƙalan na biyu lakum ma za ta ƙulu na in ƙalan na biyu lakum ma za fa’altun mu’antun akhirul umami bi itrati wa bi ahali ba da muftakidi منهم أسارى وقتلى درجوا بدمي ما كان هذا جزائي إذ نسات لكم an ta halifuni bisu in fi zawi rahimi a nan ne suka kashe alƙasim ɗan imam hassan ɗan sayidina ali a nan aka kashe shi a nan suka kashe ƙaramin yaro daga cikin 'ya'yan imam hussein yaro ƙarami sunansa abdullahi imam hussein ya ɗauke shi ya ɗora shi a kan cinyarsa kamar yana ban kwana da shi yana shinshina shi kamar yadda annabi ke shinshina su su ma suna yara yana sumbanta shi yana masa wasiya sai wani matsiyaci ana kiransa ibn muqidun nari dan mai hura wuta sunan shi eh sunan uwarsa mai hura wuta kawai sai ya harbo kibiya bata sauka ko ina ba sai wuyan wannan yaran sai ta yanka wuyan inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji sai imamul hussein ya sa hannu ya tare jinin da ke zubowa daga wuyan yaran da ya tare jinin sai ya jefa jinin sama sai ce rabbi in ta ku kada habista annan nasra fi sama faj'alhu lima huwa khair wanta ƙimla min zalimin daga nan sai abdullahi dan ukuba ya jefi abubakar shi ma da kibiya shi ma ɗan imamul husaini ya kashe shi daga nan suka kashe abdullahi suka kashe abbas suka kashe usman suka kashe ja'far suka kashe muhammad duka waɗannan 'ya'yan sayyidina ali ne 'yan uwan imamul hussein ne duk aka kashe su farkon wanda ya fara harbin imamul hussein da kibiya wani matsiyaci ne tsinanne sunansa hussein ɗan numayar ya harbe shi a makogoro imamul hussein ya sa hannu ya jiya kibiyar jan kibiyar sai jini kawai sai biyo to daga nan ya sa hannunsa guda biyu ya tare jinin jini zuba yake sai ya ɗaga hannayensa sama ya ce allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada to daga nan sai kawai matsiyata tsinannu suka rufan masa suka kewaye shi kawai suna kai duka yana kai duka suna kai duka yana kai duka har wani mara albarka tsinanne ana kiransa zur'atu ɗan shariku tamimi ya sare shi a wuya daga nan sai wanda shi ne na uku a cikin tsiyacewa daga shugabannin da suka yi wannan ƙazamin aiki idan ka cire yazidu ka cire ubaidillahi dan ziyadin to ne zai biyo baya ana kiransa sinanu dan abi anasin nakhai shi ya soki imam al-husain da mashi har ya fado daga kan doki lanatullahi alai kuma bayan yayi wannan da yawa waɗansu sun shock sun ji tsoro saboda sun san waye amma shi ya zaro wuka a cikin angararsa kawai ya matso yanke kan imam al-husain lillahi wa inna ilaihi raji'un inna لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله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 Layla, haɗa na iya lalla, ho layla, haɗa na iya lalla. Layla, haɗa na iya lalla, da zikiru kafina ya husa inu ko lado, bakita biye wa mata ya zido, Layla, haɗa na iya lalla, Allah la zikiru kafina ya Husainu kolodo baqita bihi hayyan wa mata yazidu La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha الله على ذكرك فينا يا حسين كل الله على ذكرك فينا يا حسين كل الله على ذكرك فينا يا حسين كل الله بقيت به حيا ومات يزيد نعم مات حتى دل في القبر قبره وليس له بين القبور وجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah na amma ta hatta dalla fil ardi qabruhu wa laysa lahu bainal quburi wujudu wa marru jimat zikrahu min ba'di mautihi huwa al mayyit lakin al husayna shahidu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la Allah wa man rujimat zikirahu min ba'di mautihi wal mayt lakin al husayna shay Allah huwa al mayt lakin al husayna shay Allah huwa al mayt lakin al husayna do wa man rujimat zikirahu min ba'di mautihi wal mayt lakin أن الحسين شهيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن روجمت ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد لذكره فينا يا حسين خلود بقيت به حيا ومات يزيد لا إله إلا الله لا إله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 إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا يا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله ذكرك فين يا حسين خلود بقيت به ايا ومات يزيد الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله لذكرك فينا يا حسين خلود بقيت به حيا ومات يزيد نعم ماتها تدل في الأرض قبر وليس له بيت القبور وجود الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله, الله نعم ماتها تدل في الارض قبره وليس له بين القبور وجود ومن رزقت ذكراه من بعد موته هو الميت لا إن الحسين شهيد الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله ذكره ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد لذكرك فينا يا أسيد خلود بقيت به هيا ومات يزيد الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله wannan duka bayan ya faru shi wannan wannan mutum na farko da muka ambata shi sinan kenan dan anasin na ka'i bayan ya aikata abin da ya aikata da kan imamul hussein sai ya miƙa ma wani tsinanne ɗan uwansa ana kiransa hauli ɗan yazidu da ya miƙa masa shi kuma ya miƙa wa tsinanne ɗan uwansa umar ibn sa'ad shi kuma ya miƙa wa ubaidillahi ɗan ziyadin shi kuma ya isar da kan zuwa wurin yazidu dukkansu kamar yadda muka faɗi shegu ne 'ya'yan zina ban da shi umar bin sa'ad amma sauran duk shegu ne abinda za mu faɗi shi ne a kan waɗannan mutane ula'ikan lazina la'anahumullahu fa asammahum wa amma absarahum kuma za mu ce ula'ika jaza'uhumu anna alaihim la'anatallahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ja'u bi ra'sika yamna binta muhammadin ja'u bi ra'sika yamna binta muhammadin ja'u bi ra'sika yamna binta muhammadin mutazammilan bidima'ihi tazmila وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك قتلوك أدشانا قتلوك أدشانا ولم يتدبروا في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا أتاريهم مسلمين شي غبا ba a taba ganin kazamin aiki irin wannan ba a taba gani ba ba a taba ganin mummunan abu ba irin wannan ba a taba ganin ƙazamin aiki ba irin wannan abubuwa da yawa manya sun faffaru a cikin addinin musulunci an kashe manyan mutane har da sahabbai amma irin wannan kisan musulunci bai taba ganin irinsa ba saboda haka tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar muminai da tsinuwar mutane baki ɗaya ta tabbata a bisa waɗanda suka yi wannan ƙazamin aiki da waɗanda suka yi tarayya da su da waɗanda suka taimake su da waɗanda suka ji abin da suka aikata suka yi farin ciki da waɗanda suka ji kuma suka ji daɗi suka yadda Allah ya ƙara mana ƙaunarsu iyalan gidan manza Allah sallallahu alaihi wasallama su wanda suka yi aikin suna zaton za su ƙarar da zuriya annabi ne a bayan ƙasa abinda duk suke zato kenan sai ga shi jikan imamul hussein ko ɗansa wanda isaura al'imam ali zainul abidin ya je ya yi aure ya hayayyafa ya yadu ga 'ya'yansa na yanzu sun cika duniya ko ina kaje za ka gansu abin mamaki ba za ka ga wani jikan yazidu ba yanzu kakar mamaki muna nan da za mu kai yamma sai ka ga wani ya zo salamu alaikum da Allah ina da ni sharifi ne jikan eh, husaini dan ali jikan manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tara hadiya mu bashi amma ba za ka taba ganin jikan yazidu ba kaga ko anan ai imamul husaini ya yi nasara sun yi haka dan su karar da zuriyarsa amma Allah bai yadda ba shine a baitukan da ake karantawa la fina ya husainu khuludu wallahi ambatanka ya imamul husaini sai ya dawwama a duniya a cikin zuciyarmu ta bihi hayyan wa mata yazidu zaka wanzu ambatanka ma zai wanzu amma yazidu ya mutu murus ba shi ba labarin shi na'am haka abin yake mata yazidu kam ya mutu hatta balla fil ardi qabruhu har ƙabarinsa ma yanzu ya bace ba wanda ya isa je nuna ma inda kabarin shi babu amma ga kabarin imamul hussein walaisa salahu bainal kuburi wujudu ba wani kabari da zaka je ka ga kabarin yazidu a kusa da shi don haka wa man rujima zikirahu min ba'di mautihi wanda aka jefe ambatansa bayan mutuwarsa huwal maitu wannan shine gawa matacce lakinnal husaina shahidu amma husain ba mutuwaye ba shahada yayi wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyawun inda rabbihim saboda ka ya ishe ka sanin falalar Imam hussein annabi alaihi salatu yana faɗi cikin haƙƙinsa yana cewa husainun minni wa ana min husain yana cewa ahabba allahu man ahabba husainan husainun sibdun min al-asbat sannan ga ayoyin alkur'ani da suka sauka akan martabarsu Allah ya ba mu albarkarsu بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم لذكرك فينا يا حسين خلود بقيت به حيا ومات يزيد لذكرك فينا يا حسين خلود بقيت به حيا ومات يزيد نعم مات حتى ظل في الأرض قبره وليس له بين القبور وجود ومن رجمت ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد ومن رجمت ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد لذكرك فينا يا حسين خلود بقيت به حيا ومات يزيد نعم مات حتى ضل في الأرض قبره نعم مات حتى ضل في الأرض قبره وليس له بين القبور وجود ومن رجمت ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد الرحمن الرحيم اللهم يا ألف صل وسلم على البائي ونقرتي وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتو لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقرة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام يا حق صل وسلم على النبي الحق وعلى آله صلاة تحقق لنا بها يا حق حقائق الهدرات والنسب والتجليات ومقامات الأنبياء والمرسلين والأقداب والأقواس والأولياء وتعرفنا بها إياها يا ذا المن والإحسان يا قدوس صل وسلم على النبي المقدس وعلى آله صلاة تقدسنا بها عن جميع الأدران والأوساك والأوجاء والأمراض والتاب والنسب والوسب والمآئب والمسائب والنوائب وتفتح لنا حضرات قدس ذاتك وسرك وصفتك وكلئك وأمرك يا قدوس يا هنان يا منان ويا أحد سل وسلم على نبيك الواحد الأحد صلاة توهدنا بها وتسيرنا واحدا يطلب واحدا وتفتح لنا حقائق التوحيد القاسي وقاسي القاسي يا من هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويا رحمن سل وسلم على النبي نبي الرحمة صلاة ترحمنا بها يا رحمن في الدين والدنيا والآخرة وتفرج بها أن قرب الدين والدنيا والبرزك والآخرة يا رحمن يا أرحم الراحمين ويا ربي يا ربي صل وسلم على أين الرحمة الربانية سر الربوبية صلاة ترب لنا بها شؤوننا في الظاهر والباطن والدنيا والآخرة يا رب العالمين يا رحيم صل وسلم على النبي الرحيم وعلى آله صلاة تغرقنا بها يا رحيم في رحمانيتك ورهيميتك وتفيد بها علينا من خيرات الدنيا والآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر قط يا باسط اليدين بالرحمة ويا الله صل وسلم على مظهر الألوهية أين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك الإيانية الشهودية كي نترك 啊。 fi shuhudil kamali zatiyi da'iman abadan sarmadan kai nuhuza bil mashahidi zatiyati wal af'ali zatiyati wal aqwali zatiyati wal ahwali zatiyati wal ma'arifi zatiyati wal jamali zatiyi wal jalali yi jazban fi sahawin ma mushahadati haqiqati haqiqati haqiqati haqiqati hatta sara al haqa'i kulluha majazan bin nisbati ila mashhadina يا ذا الجلال والإكرام ويا هادي صل وسلم على النبي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهدينا بها يا هادي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط البقاء بعد الفناء التام يا من يقول للشيء كن فيكون ويا ملك سل وسلم على النبي الملك وعلى آله صلاة تملكنا بها يا ملك وتملكنا رقاب الجبابرة والسلاطين والأمراء والأولياء من أسودين وأحمرين ملكا حقيقيا لله بالله لله وإلى الله يا من إليه تسير الأمور وهب لي بها ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بيده يا من لا شريك له ولا شبيه تعاليت وتقدست عن ذلك علوا كبيرا ويا سلام صل وسلم على النبي السلام المسلم صلاة تسلمنا بها من آفات الدارين وقدراته وتوصلنا وتسكننا دار السلام يا من هو السلام ومنك السلام وإليك يؤود السلام ويا قدير صل وسلم على النبي المقتدر وعلى آله عليه صلاة تقدر لنا بها في حركاتنا وسكناتنا ما تهب وما نهب وتقوينا وتمدنا بقدرتك الأزلية وتقهر لنا بقهرمان جبروتك كل متكبر جبار وتسكننا في جنات ونهر في مقعد سرق عند مليك مقتدر ويا كافي صل وسلم على النبي الكافي الوافي وعلى آله صلاة تكفينا بها وتكفي عنا Allah ya kafi wata fita hulala ya sura lala baya taddare ni ya maulana anta maulana fa nimal maula wa niman nasi a ya hayyul qayyumu salli wa sallim ala nabiyil ummiyil hayyi wa ala alihi salatan tuyina biha hayatan dayyibatan fi dini wa dunya wal akhirati abadan sarmadan wa tumidduna bi ayyumi yajzatika as-sadi sirruha fi jami'il mawjudati lilatasarrafa بقيوميتك تصرف أكابر العارفين الكاملين المكملين والأقلاب المتصرفين وتملكنا كلمة التكوين يا من يقول لشيء كن فيكون يا لطيف سل وسلم على النبي اللطيف وعلى آله صلاة تلف بها لنا في سائر تقلباتنا ومسوانا وتلف لأجسامنا وقلوبنا وخواترنا وحالنا ومآلنا وآلنا وأهلينا وذرياتنا ومحبينا وأصحابنا وأنصارنا ومريدينا وتلامذتنا لطفا خاصا آمن شاملا أبدا سرمدا إلى يوم الدين إلى مستقرنا في أعلى إليين ما والمقربين آمين يا رب العالمين ويا أليم سل وسلم على النبي العليم صلاة تعلمنا بها يا أليم كل شيء علم الأولين والآخرين علمك المقنون المسون المخزون علما نافئا في الدين والدنيا والآخرة علم من يقول لنا ولا يكون علينا نحيا معه ونموت معه ونبأس معه ونسكن في أعلى فراديس الجنان معه يا من هو معنا ومع الذين اتقوا والذين هم موسنون ويا يقين سل وسلم على النبي الحق اليقين وعلى آله صلاة توقننا في جميع الأهوال يقين عبادك المقربين المخلصين وتفتول لا بلادك وتؤمننا وتؤمن min sa'ir ahbabina amanan yaqiniyan shuhudiyan ya mu'min ya yaqinu wa ya samadu salli wa sallim ala nabiyyi samadi wa ala alihi salatan tumidduna biha ya tazatika wa tusayyiru abdaka indaka fi ainika samadan musammadan ya man huwa samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa as'aluka ya alifu ya ha'u ya mimu ya sinu ya qafu ya kafu ya ha'u ya'u ya lamu ya ainu ya ya'u ya sadu an taf'ala li kaza wa kaza bi sirril hurufin raqamiyyati wal fikriyati wal khayaliyati wan nudiyati wa ma fawqa dawril hurufi wal haddi wal rasmi wal ismi wal wasfi an tufida alaina fi yudatil khatmi tijani abadal abadi wa turisana sirral khatmi tijani wa sirra jami'i kulafaihi wa tudiyana qurbaniyata tamasini wa istiqamata shaykh muhammad al hafiz والجولية سيد محمدي وتربية الأحمدين وسلوك سيدي مولود فال ومعبد سيدي محمد فال وعلوم سيد العرب ومعارف عبد الله بن الهاجي وقوة الهاج عبد الله في الدين وزهده وورعه وعلمه وأدبه ونجابة أولاده ورزق الشيخ عمر وقبول الهاج مالك ومحبته في قلوب عبادك وتزيدنا من فضلك وجودك وكرمك بأدعاف مداعفة الرحمة يا ذا الفضل الواسع والكرم الجم يا هنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما حق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم وعلى آله حق قريم دار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحم سيدي برحم يا سيدي برحم سيدي برحم قم لنكي أي ويرم دونين سيدي برحم سيدي برحم يا سيدي برحم سيدي برحم قم لنكي أي ويرم دفور